Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Dan takarar shugaban ƙasa Amurka karkashin tutar jam'iyyar Republican Donald Trump ya alkawali jiya Asabar cewa zai fara ta sakiyar dubban bakin haure da ke Amurka ranar farkon da zai kama aiki a matsayin shugaban ƙasa. Da yake jawabi a wajen gangamin yakin neman zaɓe a jihar Iowa, ɗaya daga cikin jihohin da za a fafata. Trump ya jaddada alkawalin da yake tallata kansa da shi na gina ganuwa kan iyaka Amurka da Mexico. ya kuma ba da wani sabon bayani kan tsarinsa na shige da fici da ake sukarsa a kai cewa cika baki kawai yake ba shi da wata makama. Trump ya ce zai bi sawun bakin da suka shiga kasar da takardun bisa ya tabbatar sun koma gida idan wa'adin zaman da aka ɗiba musu ya cika. Ya ce idan ba mu sa ido mu tabbatar an kiyaye dokar bisa ba, mun bar iyakar mu buɗe kenan. ya kuma ce tantance masu izinin zaman da za a yi a duk faɗin ƙasar zai hana waɗanda ba 'yan ƙasa ba samun tallafin da ake ba amurka marasa galihu an kuma kushewa trump domin yin misali da kashe 'yar uwar fitaccen ɗan wasan ƙwallon ragan na dwayne wade da ya yi wajen neman goyon bayan baƙaƙen fata da cewa zai fi kyautata rayuwarsu yayin yakin neman zaɓe cikin makon nan trump ya ce zai ɗauki matakan kawo ƙarshen tashin hankali da ake fama da shi a waɗansu birane binciken ra'ayoyin jama'a na baya-bayan nan da tashar labarai ta nbc da kuma wall street journal suka gudanar na nuni da cewa 'yar takarar jam'iyyar democrat hillary clinton tana da goyon bayan kashi 91 cikin 100 na amurkawa baƙaƙen fata masu kada kuri'a yayin da trump yake da kashi ɗaya a halin da ake ciki kuma jiya asabar aka yi wa clinton bayanai kan harkokin tsaron kasa na tsawon sa'o'i biyu wanda shine na farko tun da aka tsaida ta takarar shugaban kasa wata guda da ya shige An yi mata bayanan ne akan mahimman ƙalubale da suka shafi ƙasa da kuma ƙasashen duniya da ke gaban Amurka a wani ofishin gwamnatin tarayya da ke kusa da gidanta a birnin New York. Bisa doka, ana buƙatar ofishin daraktan ma'aikatar leƙen asiri ta Amurka ya yi wa 'yan takarar shugaban ƙasa da manyan mashawartansu bayanai da suka kunshi na sirri kan harkokin tsaro domin yin ɗamara kafin su kama shiga karaga mulki. An yi wa Trump irin wannan bayanin cikin wannan watan na tsawon sam sama da sa'o'i biyu an kuma shafe kimanin shekaru 60 ofishin leƙen asiri na amurka yana yi wa 'yan takarar shugaban ƙasa irin wannan bayani mayakan da turkiya ke marawa baya sun samu saɓani da dakarun kurɗawa a arewacin siriya jiya asabar abin da ya sa abokan ƙawancen amurka a yaƙi da ƙungiyar is suka kusa fidda raini kamfanin dillancin labarai na turkiyya anadolu ya ce an kashe sojan turkiya daya aka kuma jiwa waɗansu uku rauni a wani harin roka da mayakan kurɗawa suka kai a gwamnatin wato da gwamnatin ankara ta bayyana a matsayin 'yan ta'adda jami'an amurka sun bayyana ypg a matsayin ɗaya daga cikin manyan abokan ƙawancenta a yaƙi da ƙungiyar isis yayin da turkiya ta buƙaci ypg ta janye daga dukkan yankunan kan iyaka da aka kwace daga kungiyar ta is a halin da ake ciki manzan majalisar ɗinkin duniya na musamman stefan da mistura ya ce cibiyar ta majalisar ɗinkin duniya tana shirin kai agajin gaggawa birnin aleppo da syria ta mamaye wanda za a aiwatar da zara an cima yarjejeniyar tsagaita wuta da mistura ya faɗa wata sanarwa cewa rasha ta ba da tabbacin za ta mutunta shirin agajin gaggawa na majalisar ɗinkin duniya ana kuma neman haɗin kan gwamnatin shugaba bashar asar babban abokin ƙawancen moscow kan tsarin da aka gudanar makon nan majalisar ɗinkin duniya na shirin samar da agajin gaggawa ga dubban mutane da suka makale a aleppo su kuma mai da wutar lantarki a birnin da lokutan baya mutane miliyan biyu da dubu ke zaune To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yaƙi ta ta'addanci zai kasance kan gaba a ajanda yayin ziyarar farko da sakataren ma'aikata harkokin wajen Amurka John Kerry zai kai Bangladesh da take farfadowa daga harin da aka kai ranar ɗaya ga watan Yuli a wani gidan cin abinci da ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhaki. Mutane 20 suka rasa rayukansu a harin 17 daga ciki kuma 'yan ƙasashen ƙetare. 'yan sanda a Bangladesh sun faɗa jiya Asabar cewa sun kashe madugun harin da kuma waɗansu 'yan bindiga biyu a wani farmaki da aka kai a maɓoyarsu da ke bayan daka. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya shaida wa manema labarai cewa an kara tattaunawa da dama da kuma hada hannu da kuma shirin haɗa hannu tsakanin hukumomin da rundunar sojan Amurka kuma tana nazarin ƙarin matakan da za ta iya ɗauka na haɗin gwiwa da Bangladesh. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi magana da baki ɗaya wajen kucewa harbin makami mai linzami na baya-bayan nan da koriya ta arewa ta yi da kwamitin ya bayyana a matsayin keta doka matuƙa da sabawa hakkin da koriya ta arewa ke da shi kan ƙasa da ƙasa china babba abokiyar ƙawancen koriya ta arewa ta goyi bayan matsayin kwamitin na sulhu kwamitin dai ya kunshi ƙasashe goma sha biyar ya faɗa ranar juma'a wata sanarwa da amurka ta rubuta cewa za a ci gaba da sa ido sau da kafa kan lamarin da kuma ɗaukar ƙwararren matakan sanarwa sai dai sanarwa bata bayyana ko waɗanne irin matakai ne za a ɗauka ba an kushe wa kore ta arewa sabili da karkatar da arzikinta wajen kera makamai masu linzami yayin da ta gaza biyan bukatun al'ummata. labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu haro masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Gwamnatin jihar Kebbi ta ce za ta sake farfado da shirin horar da malaman makarantu da suke ƙarƙashinta lokacin da suke hutu a zaman wani mataki na haɓaka harkar ilmi a jihar. Gwamnan jihar Alhaji Abubakar Atiku Bagudu ne ya bayyana ka lokacin da yake jawabi ga malamai 'yan asalin jihar Kebbi a jamar Usman Dan Hodiyo a wata gana ta musayar ra'ayi da suka yi kan harkokin ilmi a jihar ta Kebbi. Ga Maryam ta Muhammad da ci gaban wannan rahoto. Gwamnan ya ce ɗaukar matakin ya zama wajibi saboda la'akari da yawan ɗaliban da ke faɗuwar jarabawa da hukumomin jarabawa ta wayek da neko ke shiryawa. inda ya ƙara da cewa sake horar da malaman zai kasance wani yunƙuri na ɗaukaka ilimi a jihar Kebbi. We have school administrators that are not competent. We have school teachers that are not able to teach anything. And yet, we have a social mindset which is not allowing the needful to be done. Gwamna Abubakar Atiku ya jaddada bukatar da ke akwai da dukkan masu ruwa da tsaki game da harkokin ilimi da su dukufa a fagen sauke nauyin da ke kansu don cimma wannan buri na bunƙasa ilimi. bayan kammala taron na sadu da ɗaya daga cikin waɗanda suka bayar da gudunmuwarsu a fagen taron dr sumaila ahmad kamba ga yadda hirarta mu ta kasance a gudunmuwar da na bayar shine akan yanda wato kebis sai za ta ci gaba akan harkar ilimi akwai matsaloli da muke da su a kebi na harkar ilimi na ba da matsalolin wasu daga cikinsu kuma na ba da abubuwan da za su magance wa'annan matsalolin misali kamar muna da matsala ta wato azuzuwa gine-gine mahiyawan makarantun mu ba mu da isassun makarantun ne musamman a ƙauyuka za ka ga ƙauye in ma akwai makarantar babu malamai kamar in muka ɗauki ɗaya daga cikin local government ko wasu daga a kebbi state za ka samu local government ko kuma in ka je ƙauye da makaranta amma da malami biyu kawai waɗannan malaman kuma wato ba ƙwararri ba don haka a wannan babban matsala ce ba dai isassun makarantun ne ba isassun gine-gine ba isassun wato wurin zama kuma ba isassun malamai malaman ma wa'anda ke nan kusan wato ba ƙwararru ba ne to ta wannan fanni kake so gwamnati ta shiga cikin wannan al'amarin na gyara na'am wato gwamnati na shiga cikin wannan da gyara na farko wato a ɗauko kwamiti na ƙwararrun masana waɗanda za su wato dubi wannan al'amarin domin a magance matsalar malamai tukuna malaman da ke iya karantarwa sai su ci gaba wanda ba iya karantarwa sai a yi wato wani kamar institution wani training school wanda yake wanda bai iyawa sai a sake training dinai yanda zai amfani ga jama'a ya sake koma yana karantarwa a ah, kuma gefen ah, infrastructure kamar ah, stable da sauransu wannan gwamnati na ina ta kokari kuma makarantun ne da yake an gina wasu to abinda muke fata shine wato a ɗauko malamai a dauki kwararrun malamai a ƙara wasu waɗanda kenan a yi training ɗinsu wanda ba iyawa wanda bai iya karantarwa to ni a shawara ta anan shine gaskiya a saman mai wani abu ba a karantarwa ba domin karantarwa ta wanda ke iyawa ce idan ba ka iya karantarwa aka sa karantarwa to ana kawai cutar dalibai ne kawai da cutar al'umma gaba daya shike kai malami ne kwararre ga hanyar lissafi yawancin ɗaliban mu suna faɗi wannan gawaye ɗinku ku zane ku me zaka cewa na'am wato akan samu matsalolin iya lissafi mafi yawan lokaci daga Dalibai da malamai ta hanyar dalibai wato ba su da ra'ayi na abin to malaman da ake ɗauka wani lokaci su kansu ba su iya koyar da lissafin ba don haka abin da ya kamata shine idan aka ɗauko malamai musamman wanda ya karanci lissafi amma baya da yanayin yanda zai iya karantar da lissafin da kyau wato kana iya lissafi amma kuma ba tare da ka iya yadda ke karanta da shi ba methodology to don haka sai ka je ka koyi methodology ka kai hanyar karantar da shi wannan ilimin na lissafin ka iya lissafin kuma kana da wato ilimin hanyar koyar da shi to zai taimaka kwarai da gaske wajen A cin jaraba da kuma samun isassun malamai kuma ya kamata tun 1991 a wani conference da aka yi a benin aka ce to saboda lissafi na da matsala ana son a wato karfafa masu yin lissafi ya kamata a ba su wani kaso na musamman malaman firamare da sakandare a dan kara musu wani abu daga kason da ake ba domin mi domin wanda ke ganin cewa okay mai karatun lissafi an dan kara mai wani abu shi to zai sa wani ya shigo domin shi ma ya iya lissafin ya karanta. su kuma malamai to ya kamata wato a bar tsoratar da yara wajen karantar da lissafi saboda tsoratarwa da ka zo sai ka nuna cewa lissafi wani abu ne na aljannu a lissafi abu ne wanda yake kowa na iyawa lissafi kusan ya fi komai sauki saboda abu ne wanda an anka ce bibi ne uku uku ne don haka in ka tsaya ka iya shi za ka iya an ce nuni ya ishe mai hankali maryam ato muhammad murya amurka daga birnin kebbi nigeria wannan kiɗin tica ne wannan batun tica ne tica uban karatu idan ka aifi ɗanka ka kai shi karatu Isa isa iya ke farce sannan ya wanke riga ije aje ka gane yaro izan karatu. Idan kwaɗanka ya kwana ɗaya ya kwana biyu bai zo cikin haɗe Tisha ka gane zai bi shi har gidansu da ido ba lafiya ta yi. Idan ka haifi ɗanka sannan ya yi firamare ai ya yi sakandire ai ya je university ya je yamal da rasha ya gangara america sannan ya sauka london ya gangaro ta paris sannan ya yi gida da moto malam akwan a tashi wani tica ko bai da keke ko tica uban karatu Masana harkar ilimi suna juyayin yadda tsarin ilimi a Najeriya yake yaye ɗalibai waɗanda ko da sun karanta fasaha sun fi sha'awar zama a ofis maimakon su fita fili su naɗe hannun riga su kama aiki. Har ma waɗansu da gwamnati ta kashe kuɗi aka koya musu sana'o'in hannu, kayan sana'o'i da ake ba su da zarar sun kammala samun horo sai su juya su sayar da su. To, ta ya za a sauya wannan alƙibla? Masana da suka hallara jami'ar jihar Taraba sun tattauna kan wannan batu, Ga rahoto da Lawal Sani Kona ya aiko mana. Dr. Danjuma Nungus na kwalejin ilmi na Akwanga da ke jihar Nasarawa ya ce aiwatar da tsare-tsare da manhajar ilmi wadda aka sani a turance da curriculum ta tanada shi zai warware maslahar rashin wanzuwar ilmin ayyukan hannu tun daga matsayin firamare. Wannan conference da mun zo eh, muna kokari mu gani cewa ilimi na sanoyi ya kasance yadda aka mata a Nigeria. domin a samu aikin hannu yara sun fita a makarantu da yawa ga suna suna zube ba aiki yadda zai yi a samu wani daga primary school ko kuma secondary shine an yi wani curriculum 2013 na sanoyi din wanda ya kamata a kwaya daga primary school har zuwa secondary to abin da muke kokore yi yanzu as an association shine mu gani cewa wannan Eh, curriculum din a implementin na shi yadda aka mata a yi amfani da shi ana bi makarantu ana wayewa ma jama'a domin a gani yadda za a implement wannan eh, curriculum to a dai in wannan curriculum a implement nasu yadda ya kamata yadda nrdc sun yi shirya shi insha Allah mutane primary da secondary da su gane manufa ko kuma amfani sanoyi kafin su kai university to in sun zo kuwa kaga by the sun san shi sun san da wannan sun san da amfani din so that in sun gama sun ke university su sun rije sun gane ko sun shiga college of education ko polytechnic sun gane cewa a ah, yawa sun mallaki sana'ar su kuma wanda sun gama primary school dima wanda sun gani ba za su yi su ci gaba da makaranta boko ba za su yi su su bi line na na sana har su samu nasara ciki su eh, zama to Eh, abin da zai ba su abinci yau da kullum a kana aiki wani lokaci kakan fita supervision zuwa makarantu a ganinka wa'anne abubuwa ne suke hana cin nasarar wannan shiri na samar da ilmi na aikin hannu a makarantu irin su primary da secondary eh, wato na ɗaya abin da yake hana wannan abu sosai-sosai a primary da secondary you see the curriculum da an yi yanzu shekaru biyu baya da na ya faɗa nan malamin da suna primary school yanzu haka da yawansu ba su da eh, eh, kwarewa eh, ba su da cikace ilimi a kewa na curriculum ba domin abin da ya yi amfani da shi an koya musu lokacin da suna teachers college da suna college education daban ne so karanci ma'aikata wanda suna da kwararre knowledge a kan wannan curriculum akwai yana da damma then yadda jiha kayaki da ya kamata a kwaya da su eh, wato kayan koyarwa da ya kamata ana nuna musu a primary school su gane wannan shine engineering materials ga wood ga metal ga electrical own wani din ma ba su da isheshe daga makarantu ɗaya ne suka suna da shi public schools na gwamnati kaga ɗaya ne suna da shi wannan ma ya kasance da uh, obstacle daya then na uku uh, eh, yadda za a jaraba su yana shi ma yana da dama domin yadda ana jaraba yara makaranta a kan sanoyi dabon da na ilimi haka kawai sani na kwakwalwa dabon da sani na, na hannu so yadda za a sessi na shi suna babanta na kama na sana na hannu akwai step by step in ka ce eh yawa akwai eh, eh in ka ce ka bada task kamar misali a tada mota to akwai abin da zaka yi duk duk da ka bi kafin mota ya tashi a assessment na farko an ce an ce ku ga aiki da zaka ji ka yi tada mota nan to abin na farko da zaka bi shine ka nima ki din dole sai ka nima ki na mota din dai na biyun sa sai ka buɗe mota na uku sai ka shiga na hudu za ka zo nan ka mai da igiya eh, eh, a neutral na, na biyar sai ka sa ki a cikin ignition na shida in ka sai ka shi a hannu dama to in ka yi wannan dake abubuwan eh, skills da na faɗa nan guda shida nan in ba tare da wani ba in ba wai mota na yana da wani damma ba zai tashi so akwai ana koya aikin sana'an nan eh, a dake dake akwai skills procedure da ana yi kowane eh, aiki da za a bar ma yara to yadda za a assessing wani abu din yana da damma ba kowane malami ne ya yi yayin shi a makarantu ba. ƙasa da watanni da rarraba marayu kayan makaranta wato yunifom ɗan kasuwan nan alhaji idris ɗan laiman funtuwa ya sake yunkurowa inda ya zaɓo iyaye masu ƙaramin ƙarfi don ba su kayan sana'a domin ci gaban tallafa karatun 'ya'yansu. Alhaji Idris ya kashe kusan naira miliyan biyar domin sayo babura da za a yi haya da su da kekunan ɗinki da firji-firji waɗanda iyayen za su taimaka da su. Ga ƙarin bayani a tattaunawa da yi da Zaharaddin Sani Funtuwa. Shugaban wannan kwamiti na rarraba wannan tallafi ga iyaye domin su ƙara ƙaimi wajen tallafawa karatun 'ya'yansu Alhaji Sale Ɗanɗa ya ce babu shakka wannan tsari zai taimaka yara da ba su zuwa makaranta su ma su samu zuwa wannan makarantu. Wannan ai ba shi ne farko ba. Tallafin nan mun fara shi da an ba da guda sha biyar. Yanzu an ƙara an ba wasu. Takaice dai abin da nake gaya ma an ba da mashin ya kusan talatin yanzu. Wani zai ɗauki 'ya'yan shi kai su makaranta wani ya kai su makaranta suna zuwa makaranta ƙasa nesa wasu suna zuwa dai zuwa makaranta zai zama masu wahala yanga ya kamata ya ba da wannan tallafi in mutum ya je ya kai 'ya'yan shi makaranta lokacin da ya kai su kuma sai je nemo musu abin da za su ci kayan su dawo makaranta alhamdulillah ya samu shi ma yana da yanda ya kamata yanda kowa zai dogara da kanshi maimakin ya zo ya zamana ka zo wurin shi ka launa ya dauna abu ya baka maimakin ya baka ya kamata ka dogara da kanka to wannan tallafi da yake ana ba mutane ne ba wai an gama bane ba ya zama ana ci gaba mun ma ƙara ba da oda wasu an kara ba da oda mun ba da oda talatin yanzu yi waɗannan mashina mun saye su kan miliyan biyar yanzu kamar mata su ma akwai wanda muka sai mu kekunan ɗunki akwai wanda gab aka ba fridge maimakin yarinya in ta dawo makaranta ta ɗau talla wannan fridge da ake yin kankara da shi da ruwan sanyi za ta amfana keken ɗinki kuma da aka ba iyayensu in sun dawo makaranta maimakin su ta yawo to wannan keken ɗinki shine yarinya za ta zauna in ta dawo makaranta ta zo uwarta ta nuna mata yadda za ta Alhaji Idris ɗan liman funtuwa shine dan kasuwan da ya ba da wannan tallafi na kayayyakin sana'o'i domin iyayensu nemi na kansu don tallafawa karatun yaransu. Kamar yadda muka hira da ku a baya kan sha'anin ilimi wanda muka ce mu kanmu za mu taimaka ta hanyoyi daban-daban domin ilimin nan inganta. To sai muka ƙara zama muka wace hanya za mu ƙara faɗaɗa al'amuran nan ta yadda ilimin nan zai inganta. To za ka samu iyaye suna son 'ya'yansu je makaranta amma yanayi da kasuwa da halin da ake ciki ya jaza hakan na wahala. Wani lokacin za ga an ce ma uba ana son kuɗin littafi ko kuɗin takalmi ko kuɗin biro wannan sai ya hana yaron ya samu damar da zai ci gaba tafiyar da harkokin shi na yau da kullum to sai muka ce ya kamata su ma iyayen mu mutane daban-daban mu ba su tallafi na babura wanda su je su sana'a yadda in gobe da ya zo ya ce yana son littafi ko takalmi uban nan ba zai kasa samu mashi da wani abin ba to shi yasa muka tara wasu mutane muka ba su babura wanda a cikin su ma akwai wanda ya gaya mani baburan da muka bada baya yace duk sati dubu bakwai yake samu in yi wannan sana'ar ta express to kaga wannan hanya ce domin dai ilimin nan inganta so shine muka bada wannan babura da freezer za su haka ga mata waɗanda su ma za su ɗan yi sana'a ta su samar da hanyar da 'ya'yansu mata za su samu abin da za su je ku samu kuɗin tara na makaranta mace ce ta zo ta sa ta talla sai yau aka ce to ke ma macen da kika sa yake talla ga firiza an baki ki ƙulla ruwa a cikin gida zo a saya to wannan 'yan ribar da za a samu za ta hana yaran nan zuwa tallace-tallace to amma idan aka samu ana tallafa ma masu ƙaramin ƙarfi to za ka samu tallace-tallacen ma zai kaɗan wanda za ga yaran sun taimakaranta makaranta kuma sun daina yawace-yawace wanda yawace-yawacen ma na kawo illoli ga su kansu tarbiyyar yaran wannan ya kira waccan wannan ya kira wannan wani magana banza ma zai mata amma idan uban ya samu hanyar da zai iya riƙe kanshi to da yadda Allah zaka samu tallace tallacen za su yi sauki sai mun taho mu kanmu yan kasuwa mun tallafa ma gwamnati su sun yi abubuwan da za su iya yi mu ma mun zo mun yi wanda za mu iya yi to in Allah ya da tension zai sauki abubuwa za su ƙara ci gaba to ta fannin irin tallafa ma yara wajen karatu musamman abin da ake ce masu scholarship kana ga akwai shi cikin kudirinka na ƙara kama yara ci gaba bangaren ilimin su insha Allah ba da dadewa ba za mu sa kwamiti shi ma a zauna a ga me za mu iya yi nan bangaren domin ilimin nan kamar da na sha faɗi a baya yana da muhimmanci so akwai shirye-shirye da muke yi marayan da muka dinka ma uniform din da muka ba su a baya waɗanda ke nesa su ma in Allah ya yarda za mu yi kokarin mu ga ko in kekuna ne mun sama masu domin su samu su zuwa makarantar nan dan zaka samu wanda ke nesa kafin ma ya zo makarantai rana ta yi ana buƙatar ɗalibi bakwai da rabi a cikin makaranta wani sai ka samu tara ma ta yi bai ƙaruso ba domin ila ƙasa ta tashi ya zo iyayen ba su iyawa na tattauna tattauna da wasu waɗanda suka amfana da wannan tallafi na kayayyakin sana'o'i da za su tafiyar da ilimin yaran su zuwa gaba. Sunana Alhaji Gambo Jana. Jina. Saboda ni kamar ni akalla ina da yara 'yan sakandare guda biyu. Ina da yaro wanda yake NC e har yanzu bai gama ba. Yanayin rashin samun kuɗin zan biya mashi makarantar shi da ana tatsaya. Ni a nan abinda da zan yi duk wanda aka bashi wannan mashin tallafa ma mu su yi karatu kiran da zan kare a nan ba masu hannu da shuni. To kaga ya kamata su ma 'yan siyasa su yi koyi da abin da ɗan lima yake a nan funtuwa. Sunana Hajara Usman. Kamar me aka wani? An bani firiza babba wacce ko kai dan jarida ka shiga ciki zan sa ka in kulle saboda girmanta. Ina ne ina kankara na soma kankara ina sai da lemu da kunun zaki da kunun aya ina taimaka ma ƴaƴana marayu zuwa makaranta. Na na Rabi Yelo mai shadda wannan mashin gashi nan sabo yanzu kan shi nake talla shaddoji kuma na kan ɗauki yaran kai su makaranta kaga mu mun amfana mu dai abinda zamu ce Allah ya saka mai da alkhairi. Na Balarabe Ibrahim Rabo kamar ɗaya daga cikin waɗanda suka amfana da mashin. eh yana daga cikin wanda suka amfana da mashin karan farko da aka bada to me kake da wannan mashin yanzu mashin da muna neman kuɗi tare da shi na ba shi ana neman mun kuɗi da shi Ana amfani da kuɗin ne ta hanyar biya ma yara kuɗin makaranta da kai su makaranta da dawo da su kuma zuwa gida zaradin sani funtuwa sashen hausa na murya amurka daga katsina a najeriya yan makaranta mai yi karatu shi ilimi hanya ta nagarta shi wuri Masu aro da wannan Allah kamu ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka je da kuma Cibahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. shugaban amurka barack obama yana kira ga 'yan jam'iyyar republican a majalisa su samar da kudin yaƙi da ƙwayar cutar zika jiya asabar obama ya faɗa a jawabinsa na mako-mako cewa tun watanni shida da suka shige ya gabatar da buƙatar samar da kuɗi na gaggawa da ƙwararrun aikin jinya suke buƙata su yaƙi cutar zika amma majalisa ta ce a'a a maimakon haka shugaba obama ya ce ya zama tilas mai amfani da kuɗin da muke bukata mu ci gaba da yakar cutar ebola da cutar sankara da kuma sauran cututtuka obama ya ce ba za a iya ci gaba da tunkarar matsalar ta wannan hanyar ba kuma majalisa ta tafi hutun mako bakwai ba tare da ɗaukar matakin kare amurkawa daga kwayar cutar ba shugaba obama ya ce 'yan majalisar republican suna bukatar ɗaukar ƙwayar cutar zika tamkar barazana kuma haka take su ɗauke shi da muhimmanci idan aka dawo washington bayan hutun ranar ƙodago ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin tutar jam'iyyar republican donald trump ya yi alkawali jiya asabar cewa zai tasa fara tasa ƙeyar dubban bakin haure da ke amurka ranar farko da zai fara aiki a matsayin shugaban ƙasa Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.